na samu haduwa da 'yar uwata. Ita ma aka kama ta, daga baya ta samu damar tsirewa. A ƙarshe, Allah ya sa muka hadu da mahaifiyata. Na ga tsananin tashin hankali. Yayin da na rufe idanuwana, sai in rinka tunani da baya. Sannan sai in ji kaman ina son bisa ne. yanzu ina jin dama-dama ina cikin nishadi ina da abokanai kuma ina cin abinci sannan ko da yaushe ina jin sun fita waje mata da ke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira sun kasance cibiyar da munannen aikin cin zarafin jinsin bil'adama kan fadawa akalla mace ɗaya cikin uku a fadin duniya na iya fuskantar cin zarafi a tsawon rayuwarta a cikin kwanaki goma sha shida na yaki da cin zarafi da ya shafi jinsi ofishin unfpa ya haɗa kai da mai ɗaukar hotuna na abubuwan tarihi kuma masaniyar fasahar zane-zane mai suna etinyosa yvonne ita ce ta haɗa wannan sassalar bincike da ke nuna yadda mata a nigeria suka dade suna jurewa shan wuya a karkashin ƙasa. na tsawon lokaci.